Wa'an Yahaya Sura ta biyar A hannun dama na wanda yake zaune a kursiyin kuma, sai na ga wani littafi rubutacce ciki da bai, an yimke shi da hatimi bakwai, na kuma ga wani ƙaƙƙarfan mala'ika yana shela da murya mai ƙarfi cewa, Wa ya cancanta ya buɗe littafin nan, ya kuwa ɓamɓare hatiminsa? Ba kuwa wani a sama ko a ƙasa. ko a ƙarƙashin ƙasa da zai iya buɗe littafin, balle ya duba a cikinsa, sai na yi ta kuka da ba a sami wanda ya cancanta ya buɗe littafin ko ya duba a cikinsa ba, ko ɗaya. Sai ɗaya daga cikin dattawan nan ya ce mini, Kada ka yi kuka, gashi, zakin nan na ƙabilar Yahuza, tsatson Dauda, ya ci nasara har yake da iko ya buɗe littafin nan da hatiminsa bakwai. sai na ga wani ɗan rago yana a tsaye a tsakiyar kursiyin kewaye da shi kuma ga rayayyun halittar nan hudu da dattawan ɗan ragon kuma kamar yankakke ne yana da ƙafo bakwai da ido bakwai waɗanda suke ruhohin Allah guda bakwai da aka aika a duniya duka sai ya je ɗauki littafin nan daga hannun dama na wanda yake a zaune a kan kursiyin da ya ɗauki littafin rayayyun halittar nan guda hudu da dattawan nan ashirin da hudu suka faɗi gaban ɗan ragon, kowannensu yana riƙe da molo da tasar zinariya a cike da turare waɗanda suke addu'o'in tsarkaka, suna raira sabuwar waƙa suna cewa, Macancanci ne kai, ka ɗauki littafin nan, ka ɓambari hatimansa, domin da an kashe ka. ka kuma fansowa Allah mutane ta jininka daga kowace kabila da kowane harshe da kowace jama'a da kowace al'umma ka mai da su firistoci mallakar Allahnmu za su kuwa mallaki duniya. Sa'an nan na duba sai na ji muryar mala'iku masu yawa kewaye da kursiyin da rayayyun halittan nan da kuma dattawan nan. yawansu zambar dubu har dubun dubbai suna cewa da murya mai ƙarfi macancanci ne ɗan ragon nan da aka yanka ya sami iko da wadata da hikima da ƙarfi da girma da daukaka da yabo sai na ji kowace halittar da take a sama da ƙasa da ƙarƙashin ƙasa da bisa teku da kuma dukkan abin da yake cikinsu suna cewa yabo da girma da ɗaukaka da mulki sun tabbata ga wanda yake a zaune a kan kursiyin da ɗan ragon nan har abada abadin. sai rayayyun halittar nan hudu suka ce amin amin dattawan nan kuma suka faɗi suka yi sujada.